kathir ce a kansu الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يأمر تعالى عباده المؤمنين يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله يتي الله مدوكين سركي ينا أمرنين باين سمومني دي مشي بيايا دكما يوا منزنش بيايا wanda mun ji a jiya wanda ya ta maimaituwa a cikin alkur'ani mai girma domin yi wa Allah da manzan Allah biyayya shine zaman lafiya shine kuma ɗaukaka da daraja shine tsalkaka shine samun nasara akan makiya shi yanzu muna cikin yakin badar Allah yana ba mu labarin yadda ya taimaki mu muminai ya ba su nasara ya kuma ba su rinjaye to yanzu sai ke kira zuwa ga abin da zai samu ɗore da samun rinjaye da nasara kan kafirai shine yin ɗa'a da biyayya ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuzjiruhum an mukhalafati kuma Allah yana tsawata musu akan yi masa akan saba mashi bayan an yi da'a an yi biyayya sai kuma a kiyayi saba ma Allah madaukakin sarki da manzon Allah sai tsida da amincin Allah domin dama ma'anar Muhammadu Rasulullahi kenan kalmar da muke ta maimaitawa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah tana nufin ba abin bauta da gaskiya sai Allah tana da kuma rukunne guda biyu tana da sharuɗa guda takwas to sanin la ilaha illallah da ma'anarta da saninta da rukunanta biyu korewa da tabbatarwa da saninta da sharuɗanta guda takwas wannan shine ma'anar la ilaha illallah muhammadu rasulullah tana nufin abubuwa guda hudu ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada illa bima shar'a sune ma'anar muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da muke ta maimaitawa yi masa biyayya ko gazgata shi yi mashi biyayya cikin duk umarninsa gasgata shi cikin labaran shi nisantar duk abin da ya yi hani a kai da kuma kasancewar ka abauta ma Allah sai da abin da ya taho da shi to wanda ya haka shi ya san ma'anar Muhammadu Rasulullah shi kuma ya aiwatar da wannan kalma da haka da'a ga Allah da manzan Allah tana nufin duk waɗannan abubuwan da muka ambata Wata tashabbuhi bil kafirina bihi da kuma an wa wata an bil kufari bihi da kuma hana kama da kafirai wannan matsala ta zama ruwan dare a yau cikin musulmi musulmi sun wayi gari yau suna koyi da kafirai shi yasa muka shiga halin kakanika yi kaga musulmi siffa ta yi ba bambanta ta da ta kafiri ga kuma yanzu abin ya kai ga har 'ya'yanmu kaga mutum da askakken gemu ya aska gemu ya bar gashin baki kaga mutum da ƙananan kaya kaga mutum na ci da hannun hagu kaga mutum ya sa sarƙa kaga mutum kaga mutum da ɗabi'u da halaye da kamannu irin na kafirai alhali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kama da wasu mutane na tare da su taron nan za ta iya zama ta aƙida Allah kiyashe mu za ta iya zama ta magana za ta iya zama ta aiki wanda wannan shine mafi yawan abin da ke aukuwa kama da su ta fuskar magana da aiki to yi wa Allah da manzo Allah biyayya da nisantar saba masu da nisantar kwaikwayon kafirai dina lahu wanda suke kangare mu Allah yana cikin abin da ake neman mu yi mu yi da'a mu yi biyayya ga Allah da manzan Allah mu nisanci abin da suka hana sannan mu guje ma kama da kafirai maƙiyan Allah wannan yasa Allah ya ce wali hada kal? Don haka Allah ya ce wala tawallaw anhu ai la tatruku ta'atahu kada ku juya ku bashi baya wato kar ku bar yi mashi biyayya wamtithali awamiri da kuma bin umarninsa duk abin da yace ku yi ku yi wanda yace ku bari ku bari watarki zawajiri da nisantar tsawarsa duk abin da ya ce a bari a bari wa antum tasma'u alhali kuna ji ai antum ma da'akum ilai bayan kun san abin da Allah yake kiran ku zuwa gare shi da haka can gaba bayan waɗannan ayoyi za mu ji Allah na cewa ya ku masu imani ku karɓa ma Allah in ya kira ku ga abin da ke raya ku kuke gani suna hange ɗin kansu ka ji labarin mutum ya ya kan shi ka ji labarin mutum ya kashe kan shi ka ji labarin mutum ya kone kan shi ka ji labari ka ji labari gashi na abubuwa daban-daban ko kai ka ji labarin an ce wani ya buɗe wuta a kasuwa ya ta halbin kowa amma ba su da walwala a cikin rai ba su da walwala a cikin zuciya amma mai yawa Allah da manzo Allah da'a sai ya ganshi ya saki ko da bai da ko sisi wallahi malam ko da yana jin yunwa ko da bai da rigar sawa ko da bai da gidan zama ko da bai da abin hawa sai gan cikin walwala ibn al amil jawziya ya ce Allah yana da aljanna a duniya duk wanda bai shige ta ba bai shiga aljanna lahira wallahi tallahi malam aljannar duniya ita ce yiwa Allah da manzo Allah biyayya ka bi Allah ka bi manzan Allah abinda Allah ya ce yi kai abinda manzan Allah ya ce a ka yi. wanda Allah da manzan Allah suka ce a bari ka bari to sai Allah ya baka yalwa da natsuwa a cikin rai sai ka dinga jin kanka cikin aljanna Ka ga mutum bai da ko sisi kai ta mamakin walwalar shi ba ganin bakin cikin shi ba ganin takurar shi ballantana ka ji kukan shi saboda me saboda yana cikin aljannar rai aljannar zuciya yasa ibn qayyim jauziya ya ce, Allah na da aljanna a duniya duk wanda bai shige ta ba ba zai shiga aljanna lahira ba yasa shekul islam ibn taimiyya da aka takura mashi nan bangare ga kiristoci nan bangare ga 'yan shi'a nan bangare ga 'yan ɗariku, ga 'yan al'ada duk an yi ca a kan shi kowa su yake siya bayan shi an takura shi har aka kai ga an kai shi kurkuku a azabtar da shi so ga bai damu ba abin da yake yi waje shi yake cikin kurkuku rubutu wallafa littattafai ya ci gaba sai suka ga ha ta abinda muke gudu ba mu tsira ganin shi ba sai suka hana mashi suka hana mashi rubutu aka kwace takaddu da alƙalumma da tawada aka fitar da su daga gidan yari aka hana mai rubuta komi an sai shiga tilawa ya diga tilawa Qur'ani in ya ɗauko daga Fatiha sai ya jire nasi haka ya tayi har sai da ya sauka tamanin sauka tamanin a cikin gidan yari radda ya cika ta tamanin ɗin yana cikin sutul kamar ya kawo kan cewar Allah innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir kici ah. ga garin kuna <clears throat> innal muttaqina haƙiƙa masu jin tsoron Allah fi jannatin wa nahar suna cikin aljanna da ƙoramin aljanna dukkanin ƙoramin aljanna ƙoramar ruwa madara giya ƙoramar zuma fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin suna maq'ad inda malikin muqtadir aljanna firdausi kenan yana karanta wannan aya sai rayi halinsa to kafin ya mutu da ya ga suna ta takura mashi suna ta takura mashi sai ya ce wai makiyana me suke nufi da ni to duk wanda ya ɗa'a da biyayya ga Allah sai ya samu raha ya samu sukuni ya samu tuma'anina bugu da ƙari kuma ya samu galaba da nasara kan kafirai shi yasa ana cikin bayanin yaƙin badar da taimakon Allah da musulmi suka samu a yakin badar kai in ka dubi yakin badar ka san Allah maɗaukakin sarki lallai ya kula da sahabbai mutane suka fita ba tanadi ba shiri ba su da fari yaƙi maƙiyansu kuma sun fito lunkin ba su da shiri da tanadi da adadi mai yawa amma kuma ɗan lokaci kaɗan Allah ya taimaki musulmi a kansu to shi ne sai Allah ke gaya mana ga hanyar samun irin wannan taimakon <coughs> yana gaya muminai yana gaya mana gaba ɗai cewa to fa ga hanyar samun irin wannan taimako in dai muna so Allah cika manzon Allah to zai samu sukuni zai samu walwala zai samu natsuwa zai samu daraja zai samu ɗaukaka sai ga mutane cikin damuwa shi bai cikinta yanzu a ƙasar nan wane ne bai koka ba game da canji Yau an koka amma bayan Allah labis koka ba wallahi bayan Allah labis koka ba ba sama ma an yi ba ce sa ɗaya daga cikin tabi'ai ɗalibin shi na ba da labari a kan shi ya ce wallahi malaminmu bai san farashi ya tashi ba bai san farashi ya sauka ba don wani ba shi a gaban shi ba ya ce malaminmu bai san an yi sarki kaza sarki kaza ya mutu sarki kaza ya hau ya ce wallahi bai sani ba wallahi tallahi malam saboda duniya ba ta ce gabansu ba ba su tunanan ya ce wa ya faɗi wa aka naɗa ya mutu yaushe farashi ya tashi yaushe farashi ya faɗi duk ba su da wannan labari ba wani ya dame su ba da'a ga Allah da biyayya ga Allah ta shagaltar da su ka bai san ma an yi fari ko an yi damuna an samu ko an rasa duk ba wannan ba shine gaban su ba Ya yace wallahi baya tambayan mu wani sarki aka nada wani sarki ke ci wani ya mutu wani aka nada ce, wallahi bai tambayan mu wannan baya tambayan mu farashi ya tashi ko ya fadi wani ma malami da aka zo aka ce masa Allah gafarta malam farashi ya tashi ana ta kuka ana ganin an shiga uku an zo a jimi zai ce Allah ta malam farashi ya tashi kaya duk sun tashi abubuwa sun yi tsada abubuwa sun yi tsada kun san da ya ba su sai ya ce masu Allah da ya ci da mu lokacin sauki shi zai ci da mu lokacin tsanani lokacin da kaya ba su tashi ba shi ke ci da mu yanzu suka tashi shi kuma zai ci da mu to in ka zama mai da'a da biyayya ga Allah da manzan Allah suka zama haka farashi bai ta maka da hankali canjin gwamnati bai ta maka da hankali rigima zaman lafiya tashin hankali zaman lafiya ko tashin hankali duk bai daga maka hankali da Allah zai baka natsuwa a cikin rai to wannan tana ɗaya daga cikin natija wannan yana ɗaya daga cikin amfanin yin da'a ga Allah da manzan Allah ka samu natsuwa ka samu walwala kika ji ana ja kai wala kana ta sheki wala lafiya na kake kwarai ba kuma su kaya ja ba wallahi ba wasu kaya da ya ja kwarai ya yi wa Allah da manzala da'a ne ke samu sukuni ya samu nutsuwa? bugu da ƙari sannan Allah ka muku nasara da taimako ai kai dole ka yi tambaya ana maganar yaƙi da nasarar da aka samu a cikin yaƙi dan can baya mun ji magana ganima wanda da ita wannan sura ta bude saboda an samu ganima mai tarin yawa a wajen yakin badar to sai aka tattuna nan ya za a raba ya za a raba sai Allah ya ce a'a ku bani da raban ni zan raba sabanin da aka samu wajen ya za a raba ya za a raba Allah ya ce ku ba wannan sabani ku daidai tsakaninku can ma sai ya ce ku yi da'a ga Allah da manzan Allah bayan ya yi magana ganima ya ambaci abin da ya faru na rikici wajen tunanin ya za a raba ganima ya za a raba ganima sai ya ce ku bani da wannan rabo ganima dai ta Allah ce da manzan Allah ku ji tsoron Allah ku gyara zakaninku yana cewa ku ji tsoron Allah ku gyara zakaninku mai biyo baya sai wa atiyu Allah wa rasulahu in kuntum mumini sai biyo baya ku ji tsoron Allah ko ku yi da'a ga Allah da maza in ku mu'mine ne bayan ya faɗi wannan sai ya faɗi su mu'minan sai ce abinda aka sani mu'mine kawai su ne da aka abaci Allah suka jin suka tsorata sannan an karanta masu ayoyin alkur'ani suka yi kuka su ƙara masu imani suna dogara ga Allah wannan bayani na akidar su sannan ya dawo ya bayani akan ayyukan su suna tsaye da sallah suna ciyarwa sai ce wa'in mu su ne mu'minai na gaskiya to daga nan sai fara maganar yadda manzon Allah ya fito <clears throat> daga gidan shi zuwa yakin badar baya ya wannan magana ya faɗi abin da ya faru domin Allah ya ba su labari cewa wannan fita taku ɗayan abubuwa guda biyu za ku samu ko dai ganima wadda babu faɗa a cikinta ba yaƙi a cikinta ku samu ganima ta ruwan sanyi ko kuma yaƙi sadan nasara to sai suka tuna tunanan ina ma a ce an samu ganima ta ruwan sanyi ba tare da yaƙi ba ƙarshe sai Allah ya kaddara yaƙin zai faru to da Allah ya kaddara yaƙin zai faru sai manzo Allah ya addu'a sai Allah ya bada labarin wannan addu'a da manzo Allah ya yi da shi da sahabbai suna neman taimakon Allah Allah ya ce taimako ya zo idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum Allah ya aiko mala'iku don su taya annabi da sahabbai yaƙi sai kuma ya ce yayi wannan ne kawai don ku samu nutsuwa in ba don haka ba ko da su ko ba su ko da ku ko ba ku Allah zai iya taimakon addinin shi sannan ya faɗi yanzu fa an fara yaƙin ga yaƙin gadan ana cikin yaƙin kuma Allah ya kawo nutsuwa kafin yaƙin Allah ya saukar da ruwa don a sha a yi wanka a yi kuma tanadi ya kuma daddale masu ƙasa da a yakin cikin tsanaki ba tudu da kware ba duwatsu da za a dinga tuntuɓe da su kai Wata sabon annabi yan gatan Allah ne malam wallahi tallahi malam Ki taba ji wasu mutane da Allah ya ma wannan gatanci ko bani Isra'ila aka dinga sauka musu da garagezai ana musu inuwa ana sauka musu da mannu da salwa sun kai matsayin sabon annabi wallahi ba su kai ba sannan kuma a saukar da natsuwa firgita da tashin hankali da tsoron da kuke da shi a kau da shi har kuka koma wajen yaƙi mutum na an gaje da suka ko tiya ga aka buga nan na magana an gaje a sai gudu balle kana ganin takubba suna walƙiya masu kibau ga sunan ta ko'ina ga kabirai cikin shiri duk suna da abubuwan hawa ko kuna kasa a wata ruwaya mutum guda hokke kan doki mutum guda yake kan doki sauran suna ƙasa sai yan raƙumma da ake tare da su ba shiri ba komai Allah ya saukar da mala'iku zo su taya su yaƙin suka zo suka taya su yaƙin. Allah ya koya musu dubarun yaƙi sannan kuma har yanzu bayan wannan taimako da Allah ya yi su kafirancan can ya gana musu azaba sannan ya kira zuwa ga masu imani cato wannan yaƙi batun da shi shine na farko cikin manya-manyan yaƙoƙan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada wanda ya kuskure juya ya bada baya aka yi masu faɗa aka ja kunnan su don su dage su jajirce su yi tsayin daka kakku yadda ku gudu don abin zai faru ga wanda ya gudu Allah zai hushi da shi kuma ga azaba gobe kiyama yana ƙara wannan tsoratarwa shi kenan yaki an gama bayan aka an yaki an gama sai ci da ku sani ba ku kuka yi ba ba ku kuka yi da ƙarhinku da dubararku ba taimakon Allah ne kawai ai ka san a ce mutum dubu mutum ɗari uku sun fuskance su ba sun da nasara wani ɗan uwa ya sake turo mani da wani bayani daga malaman lugha imam az da imam abu nu'aym al-asbahani yake ce mani Allah gafarta malam malaman luga suna cewa cewar Allah wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama ba ya korewa ne, ba ba ne. tabbatarwa ce ya tabbatar da annabi yayi jifar ya watsa kasar sannan isar da ita kasar aikin Allah ne mun faɗa ne kuma mun faɗe shi ba mun faɗa ya ƙara ƙarfafa mu sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan abu da ya faru na cin kafire da yaƙi haka kuma Allah zai ɗore da raunana makircin kafire da kaidinsu wanda wannan albishiri ne ga musulmi gaba ɗai tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau Allah zai ci gaba da raunin nasu sannan Allah ya faɗi cewa sun zo sun ta alfahari su wa'annan kafiran sun yi addu'o'in neman nasara da raba gaddama kuma an taimaki musulmi kuma Allah ya raba gaddama ya nuna musulmi suke kan gaskiya kamar yadda zaɓen Najeriya na shugaban ƙasa ya nuna ma 'yan Najeriya ya gwada ma duniya cewa musulmi sun fi yawa to kafirai ma sun zo a wancan lokaci suna ta roƙon Allah ya raba gaddama kuma Allah ya raba gaddama ya taimaki musulmi to sannan Allah ya kira a cikin wa'annan ayoyi da muka ji cewa masu imani ku yi da'a da biyayya ga Allah wala takunu kalladina qalu sami'na hum la yasma'un qila almushrikuna Allah ya ce kada ku zama kamar wa'anda suka ce mun ji alhali ba su ji sai ibnu kathir ya ce an ce mushrikai ne wa ikhtara ibnu jarir ibnu jarir ya zabi wannan fasara shugaban malaman tafsiri da kusa a can baya an ce mushrikai ne an ce Eh, banu abdiddar an ce yahudawa an ce kuma munafukai to ibn jarir tabari ya zabi cewa mushrikai ne wa qala ibn ishaq ibn ishaq ya ce humul munafiquna sune munafukai fa innahum yuzhiruna annahum qad sami'u wastajabu domin munafikai sun suna bayyana wa cewa suna jin magana Allah suna karbatta alhali ƙarya ne kamar da Allah ya ce minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin walaysu kadhalika su ba haka suke ba thumma akhbara ta'ala an hada darbi min bani adam to sannan Allah ya faɗi yadda mushrikai suke a cikin halittun Allah mushrikai da yahudawa ne kiristoci ne munafukai ne mushrikan larabawa ne mushrikai gaba ɗaya. sai Allah ya faɗi yadda suke ya ce sharrul halki su ne mafi sharin halitta wal halika cikin halittun Allah gaba ɗai wallahi tallahi babu kama kafiri ya fi kowa shari ya fi kowa muni ya fi kowa illa ka su gano wannan karanta ƙarshen suratul bayyina karanta ƙarshen suratul innal ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada ulaika hum sharul bariya kafirai cikin yahudawa da kiristoci yahudawa da kiristoci da mushrikan larabawa to yi yadda kuma wani kafiri ko wani munafiki ko wani mugun malami ya zo yana kira zuwa ga interfaith wai daidaita addinai kiristoci suna da addini ne ai dole su zama mafi sharrin halittar Allah mutumin da ya ce Allah na da ɗa wakalatul yahudu uzairu ibn Allah yahuda sun ce uzairu ɗan Allah ne wakalatul nasara dawabi inda Allah ya summul bukum Ladina. la ya'qilun to shine ibn kathir yace thumma akhbara ta'ala sannan Allah ya bada labari anna hadha ad-darb cewa wannan bangare ko wannan yanki min bani adam na yan adam sharul khalqi wal khaliqa su ne mafi munin halittar Allah faƙala sai yace ce inna sharar tsuntsaye ƙwari duk abin da ka sani da wanda baka sani ba cikin halittun Allah suna ma Allah da'a Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu komai na ma Allah tasbihi ka san inuwa inuwa tana bauta ma Allah يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمائل wa shama'il إنه inuwa ma tana bauta ma Allah amma kafiri bai bauta Allah bai hude bai bauta ma Allah kirista bai bauta ma Allah kafare duka bauta Allah to ta yi an kowa rana abin ya bashi haushi yake shi tsuntsu ne yana bautar Allah amma ga mutane suna bautar rana sai ya dawo ci ma annabi suleiman wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah Allahu akbar dan kasancewa kowa na bauta aljannu ba muti'atun lillahi azza wa jal masu da'a ne ga Allah da masu da'a ga Allah ne girma da daukaka fi ma khalaqa halahu a cikin abin da Allah ya halice su dan shi shine bauta tsuntsaye kwari dabbobi masu shirka duk suna kan tauhidi wallahi mala in ka ji shirka sai dan adam da mutum sai mutum da aljani suke shirka da Allah amma dabbobi kwari tsuntsaye duk abin da ka sani da wanda baka sani ba ba su shirka sama da kasa ba ta shirka rana da wata ba su shirka taurari ba su shirka tsirrai ba su shirka ruwan sama ba su shirka na ƙasa gulabe da rijiyoyi duk ba su shirka duk halittun Allah ba su shirka suna nan akan abin da Allah ya halicce su akai in ka ji shirka sai mutum da aljani saboda tsabar kangara ƙware innahu kana zaluman jahula akwai zulma akwai jahal shi yake sa dan adam da aljani suke shirka amma sauran halittun Allah ba su shirka wa haula'i khuliqu lil ibadati fa kafaru amma wa'annan mutane an halicce su dan bauta kuma sun kafirci yahuda sun kafirci kiristoci sun kafirci wali hada shabbahum bil an'ami kai dan haka ma Allah ce dabbobi ne ya ce ma dabbobi sun yi su Allah ya ce wa matsalin ladina kafaru ka matsalin ladina ya ma la ya illa du'a'an wani da'a sommun bokumun umyun fahim la ya aqilu Allah ce misalin wa'anda suka kafirta dukkansu yahudawa ne kiristoci ne mashirkan larabawa ne duk wanda ya kafirta Allah ce misalin shi ka matsalin ma la ya kamar wanda ke kiran wanda bai ji abinda yake ji kawai du'a wani da in kace to ya san ka san me ka faɗa ya san me kake nufi amma kai magana ke kake sa shiga gonar mutane kin ji ku shanu ta san me ka faɗi kake sa shiga gonar maka kakkakke nan ta gano to kafirai kamar dabbobi suke wanda ba su fahimta sai dai su ji sauti su fahimci wannan hani ne ko wani ishara ce ta cewa ayi kaza ko abinan ko ayi can to kafirai yadda ka san dabbobin da ba nafarun min bani abdiddar min quraish wasu malaman tafsiri sun ce wayannan mutane da Allah ya siffanta da wannan mummunan siffa wasu wata kabila ce da ake ce ma banu abdiddar cikin qurayshawa ruya an ibn abbas wa mujahidun an ruwaito wannan daga Abdullahi ibn abbas da mujahid wa khatara ibn jarir kuma ibnu jarir ya zabi wannan fasara fa qala muhammad ibn ishaq humul munafiqun kuma muhammad ibn ishaq ya ce munafikai ne to ku zo ku ji yadda ibnu kathir ya rinjaye da abin da daidai ibnu kathir sai ya ce qultu la munafata bainal mushrikina wal munafiqina fi hadha yace ai ba bambanci an ce mushrikai ne ko an ce munafikai ne duka dai don dukkaninsu sun siffatu da wannan sifa la'anna kullum minhum maslubul fahmi sahih domin duk wayannan ba su da kyakkyawar fahimta ba su da ingantattar fahimta wal qasdu ila al amal salih sannan ba su nufin yin aiki na gari da haka dukkan su Allah ke nufi ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح سنة الله بعد العباري ba su da fahimta wala qasda lahum sahi? ba su da aiki ba su nufin yin aiki mai kyau ingantacce walau furida anna lahum fahma kai da an ɗauki ma suna da fahimta za su fahimta ba ba za su yi aiki da abin da Allah ya faɗa ba saboda kangara bayan sun gane sun fahimta wahum mu'ridun su karkatattu ne makaryata ne suna kauce ma abin da Allah da manzo Allah suka faɗa sannan Allah ya ce يا أيها الذين واعلموا أن الله يعلم Ya بقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا سنة الله ساكت يا كما إيماني istajibu lillahi wa ku karba ma Allah da manzon shi idza da'akum lima yuhyikum idan ya kira ku ga abin da ke raya ku wa alamu ku sani anna Allah yahulu bainal mar'i kalbi. cewa lallai Allah yana sha makancewa tsakanin mutum da zuciyar shi wa annahu ilaihi tuhsharu tamama tamam ku karba shine ma'ana istajibu lillahi walin rasul ku karba ma Allah da manzon Allah idza da'akum lima yuhyikum in yi kira ku zuwa ga abin da ke raya ku ai duk abin da Allah da manzon Allah suka kirawo halittu zuwa gare shi wannan abun yin shi rayuwa ne ga mutane duk da malaman tafsiri sun kassafa abin da ke rayar da ku zuwa abubuwa shidda in ka kuma tattara su za ka duk abu ɗaya ne wanda ke nuna maka karɓa kiran Allah yana samar da kyakkyawar rayuwa abu na farko kenan na biyu abin da ke rayar da mutane shine alhaqu gaskiya to ya dan Allah kira ku zuwa gaskiya ku karba cikin abu da kira mutane akwai imani in ya kira ku zuwa ga imani ku karba cikin abu da kira da mutane rayuwa mai kyau akwai bin Qur'ani da aiki da Qur'ani da shari'a da Qur'ani da karanta alqur'ani da fahimta tai da aiwatar da shi cikin abu da kira da mutane akwai jihadi to in ya kira ku zuwa ga jihadi ku karba cikin abu da kira da mutane akwai rayar da kuma siya kama kutuba alal ladina min qablikum ya ce walillahi walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila ya ce wa atimmul hajj wal umrata lillah ya ce ya ce ya ce ya ce ku yi biyayya ga uwaye ku yi aure ku yi kaza ku yi kaza ku yi da'a gashi nan duk abinda da Allah ya ce ku yi yin shi gare ku rayuwa ce za ku yi kyakkyawar rayuwa kun ji wannan da kyau yawwa yace kuma wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi ku sani Allah yana fasha makancewa tsakanin mutum da zuciyar shi ma'ana wannan Allah yakan sha makance mumini tsakanin da'a da yake ma Allah da sabon Allah sai ya sha makance shi daga sabo ya dace da shi ga yin da'a yana cikin ma'anar wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi kafiri kuma sai Allah ya sha makance shi daga da'a daga imani sai ta kafirci wannan mana cikin wa anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi haka rashin fahimta mutum ya waye gari dolo da kiki bai gane komai na addinin Allah to wannan ma ya shiga cikin wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah ya san bai da alkhairi Allah ya san bai da mutunci Allah ya san ba mutumin kirki bane sai ya bashi dolo da kiki bai gane komi ha yawwa ya zama kamar hako bai karɓa komi bai gane komi to sai ya zama haka kwarai sannan cikin wa alamu anna Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbi kusancin da Allah ke da shi da mutum kamar da Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid to kusancin da Allah ke da shi da mutum da sauran halittu kusanci na sanin hali da sanin yadda mutum yake to wannan kusanci ma yana cikin ma'anar wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi haka ma kaga wani ya kasa yin imani duk ga dalilai sun bayyana gare shi ga hujjoji sun tabbata sun bayyana cewa musuluncin nan shine gaskiya amma ga ki imani to rashin imani ne ya shiga cikin wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi ku sani Allah yana kan sha magance mutum da zuciyarsa haka son zuciya kaga mutum da son zuciya afara aita alladhi afara aita alladhi ha ha afara aita alladhi afara aita man ittakhadha afara aita mani ta haza ilahu hawahu to son zuciya idan mutu ka gan shi da son zuciya kawai ya bi son zuciya shi ya bauta ma son zuciya shi ya riƙi son zuciya shi abun bauta wannan ma yana shiga cikin yana shiga cikin wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi to Allah ne ya sha mukanci zuciya daga gaskiya sai ta koma tana bin son zuciyarta haka attamanni kaga mutum na son yana gurace gurace har su hana shi bauta ma Allah gurin mulki gurin kuɗi gurin samu gurin gurin guri gashi nan kaga mutum mai yawan gurace gurace amma lahira ko oho bai damu da ita ba to shi ma wannan yana cikin wa'alamu anna Allah bainal mar'i wa qalbi ku sani ga Allah yana sha makancewa tsakanin mutum da zuciyarsa haka mutuwa haka tsoro ko aminci duk wa'annan abubuwa ɗin kamar da Ibn al jauzi ya ambace su a cikin Zadul Masir duk suna shiga cikin tsakanin mutum da zuciyar shi wani Allah ya datar da shi ya kare shi wani Allah ya tabar da shi ya hana shi samun rabu to duk wannan ya shiga cikin ku sani lallai Allah yana sha makancewa tsakanin mutum da zuciyar shi wa annahu ilaihi tuhsharu sannan kuma zuwa ga Allah za a maida. ku fi yawmayn fala ithma alai wa man ta'akhkhara fala ithma alai me farkon ayat الله في معدودات فمن تعجل في يومين فلا عليه ومن فلا عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا تحشرون tunda an yi taro an yi gangami duniya ta haɗu farare da baƙaƙe jajaye da baƙaƙe larabawa da ajamawa kowa ya haɗu a makka tunan allah ya tuna mana lahira bayan ya yi magana aikin hajji ya ƙare an yi magana jifa cikin cewar allah wadda kuro lafi a yamin ma'adudan jifa ranar sha ɗai sha biyu sha uku faman ta ajala fi ne fala ithma alai wa man ta'akhkhara fala ithma alai an gama jifa aikin hajji ya ƙare sai ce kullum ku ji tsoron allah wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun ku sani kuma a za a tattara ku da haka duk lokacin da muka yi taro irin wannan mu dinga tona taron tashin alkiyama kage nan ma akwai munasaba an yi yaki yaki me yake hadawa taro Kware. an taru a wajen yaki an gwabza ko sun rayuwa sun mutu karshe gashi Allah na cewa 'Wa'alamu annakum ilaihi tuhsharu ku sani zuwa ga Allah ne za a tattara ku qala ibn kathir rahimahullah qala al-bukhari istajibu ajibu imam bukhari ya fassara istajibu da ajibu wato ku karba lima yuhyikum zuwa ga abin da ke rayar da ku ai lima yuslihukum ku amfani ka karɓa mu Allah yin abin da ya ce a yi? ka karɓa manzan Allah yin abin da ya ce a yi? shi ke bada kyakkyawar rayuwa ba wai tara abin duniya ba ne ba wai mulki ba ne kawai ba wai samu ba ne kawai zuwa ga abu sa'id ibn al-mu'alla wani sahabi ne Allah ya kara masa yadda qala kuntu usalli ya ce na kasance ina sallah famar rabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo ya wuce ni fada'ani bayan ya je ya shiga masallaci ya zauna sai ya kira ni kuma ya sai ina sallah ya sa'id ya aba sa'id ya abu sa'id zo falam ati, falam atihi ke ban zo ba shi na gani yana sallah ai bai kamata ya yanke sallah ba shi a tunaninsa kenan hatta sallaitu har na gama sallah thumma ataituhu sannan na zo mashi faƙala sai ya ce mani ma na aka an ta'atiya ni ni hana ka zo tun lokacin da na kira ka tun da safa na kira ka sai yanzu ka zo me yasa baka zo ba tun dazu to kamar ya ce ya rasulullahi ina sallah ne sai manzo Allah ya ce alam yaqulillahu hala baka ji Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku masu imani istajibu lillahi war rasuli ku karba ma Allah da manzon Allah ya zan kira ka ka yi karba kuma gashi Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku masu imani istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya kuma su imani ku karɓa ma Allah da manzan Allah in ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku da haka daga yau misali kenan nago kaka sake, ko kana sallah na kira ka ka karɓa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ana sallah annabi ya ce wane ce na'am ko assalamu alaikum kace ko assalamu alaikum wane inda manzo Allah ne ce na'am ka yanki eh kaga za sa haife shi ta kira shi yana sallah ta ki zuwa ta mai addu'a kuma addu'a ta ci shi haka manzo Allah ya ce masa baka ji Allah ya ce idan Allah da manzan Allah ya kira ku zuwa ga abin da ke raya ku ku karba ba sun maƙala sannan manzo Allah ya ce masa lau u'allimannaka a'zama suratin min alquran من لو لو علم لو علمنك اعظم سوره في القران قبل ان اخرج sai manzo Allah ya ce mashi to ina so in sanar da kai mafi girman surori a cikin alkur'ani wato surar tafi kowace sura girma a cikin qur'ani ina so in koya maka ita kun ga wannan wata hanya ce ta koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da ita idan kana so mutum ya fahimci abin da kake karantar da shi kwara nuna masa muhimmancin abu sannan ka koyar da shi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina so in sanar da kai wata sura wadda ta fi kowace sura girma a cikin Qur'ani ai sai hankalinsa ko ya dawo ya kashe kunne yana sauraron wannan wace irin sura ce gashi annabi ya ce zai koya mashi ita kafin ya fita ya ce muna nan cikin masallaci ina jira fa zahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yakhruj sai daga manzo ya tashi zai fita alhali ya ce mani zan koya maka mafi girman sura alqur'ani wato sura ta tafi kowace sura alqur'ani girma zan sanar da kai ita sai kuma ya manzo ya tashi zai fita fa zakartu lahu sai da tuna mashi yace jaka ce zaka koyar da ni wata sura قال معاذ حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن سمع حبس بن عاصم سمع أبا سعيد بهذا دولة إسنادي وقال سيما الله يتي هي الحمد لله رب العالمين yace wannan sura ta fi kowace sura girma a cikin Qur'ani ta fi kowace sura falala a cikin Qur'ani ita ce alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa karshe as-sab'ul mathani ita ce sab'ul mathani da Allah ya faɗa a cikin wata aya yace laqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim mun baka as-sab'ul mathani malamai sun yi fassarori daban-daban a wajen tantance menene sab'ul masani amma nan, manzala ya yanke ya ce ita ce fatiha ana ce ma fatiha a sabul masani saboda ayoyinta bakwai ne ayoyinta bakwai ne to mun baka sura mai ayoyi bakwai ita ce fatiha da kuma alkur'ani mai girma an faɗi khasa na ka faɗi am hada lafzun hada lafzuhu bi hurufin wannan shine lafazinsa da haruffansa. wa qad taqaddama al-kalamu ala hadha al-hadith bi dhikri turuqihi fi awwal tafsir fatiha kuma wannan hadisi bayani akan shi ya gabata da bayanin hanyoyin hadisin duka a farkon tafsirin fatiha wa qala mujahidun fi qawlihi lima yuhyikum qala al-haqq wannan shine abin da zamu ji a darasin mu na gobe da fata Allah ya amfana da mu da abin da muka ji wallahu ta'ala alam sallallahu alaihi ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in masha Allah wa a neman taimako na ci gaba da aiki da makarantar sahaba da yanzu na su sai na abubu waɗanda suka saba zagaya sai su zagaya don karɓar taimako da yawa sannan akwai asusun ajiya na jais bank na sahaba islamic center imani da cewa allah zai tada mutane bayan mutuwa imani da sikeli da raba takardu da imani da saradi, da imani da aljanna da wuta da kuma imani da cewa ceto gaskiya ne sai kuma imani da ƙaddara shi kuma yana nufin imani cewa allah ya san komi allah ya rubuta komi babu abin da zai faru sai da nufinsa da ƙaddararsa sannan shi ya halici kowa da komi wannan shi ne imani da kaddara a takaice duka duka saboda ƙurar lokaci ko ba za mu samu karba tambayoyi ba a nan za mu ɗaga aya a wannan tafsirar alƙur'ani mai girma ne yau da kan zo muku daga masallacin juma'a na sahaba da ke shirin samun rungu sau ta jihar zamfara sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu ɗora inda muka kwana amma kafin nan a madadin babban limamin wannan masallaci a sheikh sa'id ali mai kwano gusau da ke jagorantar wannan tafsiri da kuma majabakin malam bashir muhammad ali mai kwano ke ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah